Ministan harkokin cikin gida a Najeriya, Rauf Aregbesola, ya kaddamar da ayyukan a hedkwatan hukumar da ke Abuja, waɗanda suka hada da buɗe wani sashen fasahar sadarwa ta zamani da zai na sa ido kan harkokin da ke gudana a hukumar, tare da bada rahoto akai-akai, wanda a yanzu haka aka samar a Abuja kafin daga bisani a buɗe a wasu jihohi da ke ƙasar, da kuma motoci iri daban-daban na aiki. zalika an sauya kayan sarki wato tufafin aiki da jami'ai a hukumar ke sanyawa zuwa wasu sabbi na daban. Maryam Adamu wacce ke matsayin controller a hukumar ta bayyana cewa wannan canji da aka samar zai taimaka wajen daga daraja da kimar hukumar. Gaske abun murna ne kuma ya canja mana yadda muke yanzu kowan ya gamu zai gamu da kima ba kaman da ba gaske domin komai ya canja suna ya canja uniform ta canja dun da in ka ce kana aiki a prison za ce wai Uganda ce amma yanzu da wannan za ga cewa yaran mu yanzu za su so wannan aiki domin an canja suna an canja uniform gaskiya abu ne da mun ji daɗi kwarai da gaske ne a kulliyomi abun fariya ne wannan aiki ba aikin da za a ce wai kana yin shi domin wani kuɗi ko wani abin nan son kai bane abu mu'amalar ku da su fursunonin nan da su ma duk an yi ne don samun ci gaban su ai mu da su ai kaman mu yan uwa ne da mu da su domin an kama su mu muke ajiye su so mu yan uwansu ne mu iyayen su ne gaskiya su ma sun ji daɗin wannan canja da aka yi domin wannan canjin ma shi ma ya sa su cin gaba domin da yawa daga cikin su zaki ga cewa sun yi makaranta suna makaranta ko wa'ansu da suna da digiri wa'ansu kuma suna da har PhD. Shugaban hukumar ta ƙasa Haliru na Baba ya bayyana cewa canjin sunan hukumar da doka ta ba da dama a yi zai taimaka wajen gyara halin fursunoni da ake tsare da su wajen samar musu rayuwa mai kyau. Haka kuma hukumar ta fitar da wani tsari da zai na zakulo hazikan jami'ai waɗanda suka yi rawan gani a yayin gudanar da ayyukansu. su tare da basu lambar yabo da nufin karfafa musu gwiwa. 2019 Act ta ba da dama da cewa ba canjin suna kaɗai kawai ba, a har da canjin a halaye da wajen sa uniform din nan duka mu canja kuma akan shi mu kare yanzu muna muna ƙara sayan kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar ma'aikata kamar da shugaban ƙasa ya taimaka mana muna ƙoƙarin taimaka musu da kuma ba su yabo ga waɗanda suka yi ƙoƙari kamar da ke gani a yanzu waɗannan waɗanda suka yi kwakwazo zuwa cewa su kare martaba da mutuncin aikin namu da kuma ƙasa gaba da kuma wasu waɗanda suke suna cikin aikin nan su ma su gani su kwaikwaye su. Tsohon shugaban hukumar ta gidajen gyara hali a Najeriya Jafaru Ahmad wanda a ƙarƙashin shugaban shugabancinsa aka fara wannan aiki na samar da sauye-sauyen ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a goya ba wajen ganin an inganta rayuwar duk wani prisoner da aka kawo gidan gyara hali a ƙasar. Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka ɗin da ya kamata a yi mun tsara shi mun tabbatar da cewa mun yi shi in muka yi shi mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halin su kuma za su kara ci gaba. Ana dai hasashen wannan ci gaba da hukumar ta samu za su taimaka wajen rage hare-hare da ake yawan kaiwa gidajen gyara hali da ake da su a faɗin Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.